jama'a mai izina wannan rayuwar da muke ciki duk wanda ya rayu shekara goma da ya wuce ya rayu yanzu zai gan kamar shekara dare aka yi canjin da aka samu na kara wayan su lalacewa da muke gan da ido allah shirye mu allah ya samu dace turawan kuma da soviet da kraniya da suke yi ba ma ce zuba da girman musulmi ba ma bukata amma Allah bai abu a banza ginin da aka zuba siriya da iran suka taimaka ka kashe musulmi ahlu suna siriya na san da zai bar abu a banza ba mutanen da aka yi amfani da su wannan garin da ake yi aka abin nan su suka je rasha da wannan kire ne ai sojojin wannan wurin ne aka zo aka mai ciki mai dan kasuwa ne talaka ne mai hawan gini mai hasba ne aka rushe su aka yi shuru yanzu ga shi wannan haukan ya koma kansu amerika da yarace shaɗe gargaji sau lokacin ya ji ya ce ta duniya tashi su yi bambun da su masoronsa suke ji to mu musulmi abinda za mu yi mu kimsa yayin da za su suke wannan gwamnati sun mutu mu muna da alwala arna suna fusara sirai Allah ya kone su mu mutu da alwala da akidan mu eh wannan ne kuma akidan da muke koya muku shi zai sirai ta limu kaga Allah yana fito da wayansu suke dawa sanin Allah da sufanci mutum fito ya ce Allah ya san cewa mu san shi kuma shi ya san a nan Kano wani ya sa riga sun kai takwas kati na zaune wai shi liman ne fasiki fajiri mugirin ka zo ka gaya wa Allah wannan magana wadannan mahaukata in ba ka san mahaukata za ka faɗa wannan magana ka waye gari Allah ya san mun san shi shi mai san mu a nan kano muke faɗa wannan da dawon shi ya san gaibi ya san shi sufi ne babba ne malamin Allah za ka gaya wasa wannan ai Allah da hankuri yake baki mutum mahaukaci